بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الامتناء به على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة إرادة الذين يريدون وجهها فإنه قد دخل بسبب إجمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله حتى يسيروا معاونين على البغي والإدوار بالمسلطين في الأرض من أهل الظلم والغلو الذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من أهل الغلو في الأرض والفساد ضالين أنهم إذا كانت لهم أحوال أثروا بها في ذلك كانوا بذلك من أولياء الله فإن القلوب لها من التأثير أعظم مما للأبدان لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله أخرى وقد تكلم الفقهاء على وجود القول على من يقتل غيره في الباطل حيث يجب القول في ذلك وهؤلاء يستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني ويعدون مجرد ترك العادة لعهد لعهدهم بكشف يكشف له أو بتعبير يوافق إرادته هو كرامة من الله له ولا يعلمون أنه في الحقيقة استدراج بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na modibbo a nan jihar katsina a kofar kaura a wannan yammaci na daren laraba ranar talata wanda yake ya zo daidai da sha bakwai ga watan muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin kuma shi ya yi daidai da sha uku ga watan daya miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu cikin littafi mai suna a tuffatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimin malamin nan abul abbas شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama tana shekara 728 a garin Dimash a kasar Syria wannan kuma <clears throat> majalisi shine da nawa na 21 kuma a jerar majalisoshin mu a wannan masallaci ne albarka shine na 65 idan ba a manta ba karshen darasi mun yi shi ne akan abin da ya shafi bambanci tsakanin al'irada al-shar'iyya da kuma al'irada al-kauniyya ko ka ce al-qada'u al-shar'i da al-qada'u al-kauni ko ka ce al-hukmu al-shar'i da al-hukmu al-kauni ko al-mashi'a al-shar'iyya da al-mashi'a al-kauniyya ko ka ce al-kitabatu al-shar'iyya da al-kitaba al-kauniyya ko ka ce al-amru al-shar'i al-amru al-kauni duk wanda ka faɗa ma'ana guda ce ibn taymiya ya yi bayani a baya wajen rarraba tsakanin waɗannan al'amura saboda akwai waɗanda suka samu ɗimuwa da rikicewa dangane da waɗannan al'amura suke da waɗannan abubuwa saboda haka har ba sa iya gane abin da Allah yake so da wanda baya so suna ganin duk abin da ya faru gare su to wannan abun abun soyuwa ne gurin Allah ma'ana Allah ya yarda da abun shi yasa ya faru da bai yarda da shi ba zai faru ba don haka ba sa bambance tsakanin musulunci da kafirci ba sa bambance tsakanin tauhidi da shirka ba sa bambance tsakanin ma'asiya da'a da ma'asiya biyayya ga Allah da saba wa Allah ba sa iya bambance tsakanin sunna da bid'a kawai duk abin da ka tsinci kanka a ciki kana aikatawa yake cewa kawai ka ci gaba da aikin ka gaba gadi kanka tsaye wannan shine abin da Allah ya zaba maka ibn ya ce to wannan shi ya jawo da dama suka halaka saboda sun samu kansu suna yin wani abu sai suka zaci da Allah baya san abin ba za su yi ba tunda har kuwa suna yi to haka Allah yake san ya gansu don haka ba za su daina ba to wannan rikici shine ibnu tabiya yake warwarewa wannan kulli shine ibnu tabiya yake kwancewa ta yadda mutum zai zama yana da basira yana gane alqada ko al al hukum al shar'i da kuma al hukum al kauni abinda Allah ya hukunta a shar'ance wanda su ne musuluncin a dunkule abinda Allah ya ce ka yi ko ka bari wannan shi ne alhukumu shar'i ko al'irada shar'iyya abinda kuma zai yi wakana ga dan adam zai iya kasancewa abinda Allah ne ya yi umarni da shi zai kuma iya kasancewa abinda Allah bai yi umarni da shi ba bai baka doka akan aiwatar da shi ba to shi ne malam yake cewa <clears throat> doriya akan wannan bayani da ya a baya yace wa haza aslun azimun yace wannan ka'ida ce babba babbar ka'ida ce yajibu ga min a'zami ma yajibu al-ihtila'u bihi yana daga cikin manya-manyan abubuwa da yake wajibi akan kowa ya himmatu wajen fahimtar su ala ahli tariqin lahi da waɗanda suke bin tafarkin Allah as-saliki da sabilal irada waɗanda suke bin tafarki na irada suke bin tafarki wanda Allah madaukakin sarki yake nufi إرادة الذين إرادة الذين يريدون وجهه تفركي ko manufa ta waɗanda suke yin abu Allah suke neman yarda Allah fa innahu da dakhala bi sababi ihlali dhalika ala qawa'if minhum min al-kufr wal fusuq wal isyan ma la ya'lamuhu illa Allah yace a dalilin wasu daga cikin ƙungiyoyi masu dingina kansu ga musulunci a dalilin watsi da suka yi wajen fahimtar waɗannan al'amura ko wannan rarrabe-rarrabe yake da dama daga cikinsu kafirci da fasikanci da kangara ya shiga tsakankaninsu ya shiga zukatansu abinda ba za ba wanda ya san iya ka sai Allah wato a kan rashin ta rashin gane irada shar'iyya da irada kauniya ya sa da dama daga cikin wasu ƙungiyoyi da suke jingira kansu ga musulunci kafirci ya shiga cikinsu fasikanci ya shiga cikinsu saban Allah ya shiga cikinsu sun kasa lambancewa a nan ne ibn taymiya ya je ko batun karama wanda tana da alaka da wannan matashiya alaka ta kai tsaye alaka ta karfa domin abin da ake cewa karama ko abin da ake cewa istidraji wato talala shi ne abinda za ka gani tattare da mutum wanda ya saba al'ada wani abu ya faru a hannun wani mutum wanda ya saba wa al'ada ma'ana ba kowa ne yake iya yin sa ba a bisa ɗabi'ar ɗan adam abin baya wakana a hannun ɗan adam sai shi wannan abin a gaya wakana a hannunsa rashin bambanta tsakanin irada shar'iyya da irada eh, kauniya sai ta za wasu suke ganin dukkan wani abu da zai faru a hannun ɗan adam wanda ya keta al'ada ya saba wa hankali da tunani sai su ɗauka wannan karama ce Allah ya wannan mutum daga wannan kuma sai su tafi duk abin da mutumin nan zai faɗa musu ko zai umarce su da shi sai su gaskata shi sai su rufe aiki da maganganunsa kuma duk abin da suka ga yayi sai su ɗauka wannan abin da yake yi da jini domin suna ganin Allah ya ba shi karama inda ya gudanar da wani abin da ya saba al'ada a hannunsa wannan ta ja da yawa suka fada cikin kafirci ba su sani ba wasu suka fada cikin fasikanci ba su sani ba wasu suka fada cikin saban Allah ba su sani ba saboda sun kasa bambance abin da yake gudana a hannun bawa wanda Allah ya yarda da shi da kuma wanda zai gudana a hannunsa wanda Allah bai yarda da shi ba akwai abubuwa guda uku waɗanda dukkaninsu sun saba wa al'ada a ido za ka ga sun yi kama amma a hakikalin shari'a suna da bambanci akwai abin da ake kira al'aya ko kuma da wani yaran a ce da shi mu'ujiza a gudanar da wani abu a kan hannun wani wanda yake da'awar annabci wanda yake cewa mutane shi annabi ne ya saba wa abin ya saba wa al'ada domin Allah maɗaukakin sarki ya karfafe shi da wannan abun a ƙara fahimtar shi annabi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gudanar da wannan a tattare da annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da aka jefa shi a cikin wuta lokacin da Allah yake kunna ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim kaga anan wannan abu da ya faru ga annabi Ibrahim alaihi salam ya saba abin da yake na al'ada a al'ada idan mutum ya shiga wuta kodewa yake yi amma ga shi wannan ya shiga wuta ya fito salin alin babu abin da ya same shi na kuna sirri kaga wannan Allah ya bawa annabi Ibrahim alaihi salam a matsayin aya dan ya zama alama ce da take nuna gaskiyar annabcinsa kamar abin da Allah ya bawa annabi Musa alaihi salam na sandarsa wacce ainihin zai jefar da ita ta zama wato kumirci ko miciji kaga wannan ya saba wa al'ada sanda ta rikide ta zama miciji ko kuma ainihin ya sanya hannunsa a ƙarƙashin abin nan hamatarsa ya fito da shi ka ganshi yana haske dawo kamar tuntula kaga wannan ma ya saba wa al'ada ka sa hannunka a ƙarƙashin hamatarka ya fito yana haske tawo kamar cocilan za ka gani in ka sa wani ma iya sa ɗari zai yi to kaga wanda ya saba al'ada duk Allah ya ba yana ba annabinsa ya ba annabinsa Musa alaihi salam wannan sai ya zama aya dalili da yake nuna gaskiyar annabcinsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Allah ya ba shi irin waɗannan kili Allah ya ba shi wato tsagewar wata wanda Allah ya faɗa mana istar batis sa'atu wa wata ya dari biyu wurin shawa da laraba a lokacin kowa da kowa ya gani sanda watan ya dare biyu kaga wannan wani abu ne wanda ya saba wa al'ada ido bai saba ganin haka ba ko ma bai saba ganin haka ba kaga wannan aya ce Allah madaukakin sarki ya sanya annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dutse yana yi mata magana yana gaishe shi dutse ka zo wucewa ya gaishe ka wannan aya ce Allah ya bawa annabinta kamar yadda yake cikin sai muslim annabi yana cewa inni la a'rifu hajaran li bakka yusallimu alayya wa inni la a'rifu al-an na kan wani dutse a makka duk da na wuce zai na mun sallama assalamu alayka ya rasulullah yace a yanzu haka na kai na kai shi wannan aya ce mu'jiza ce Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama kai yanzu ka zo wucewa dutse ya magana ai ran nan sai yadda hali sai dai a kai ka asibiti ba za ka isko kai ne to Allah maɗaukakin sarki ya bawa annabinsa wannan sannan zai ta ainihin zai yi addu'a ga ɗan abinci kaɗan a samu mutane masu yawan gaske sun ci abincin sun ci sun ci sun ci sun ƙoshi sun bashi yadda yake kamar ma ba su taɓa shi ba kamar yadda mu'jiza ce a samu abinci ɗan ƙanƙani wanda bai fi mutum ɗaya ya lamushe shi ba amma ga shi mutane da yawa sun ci sun ci sun bashi kamar ƙaruwa yake wannan mu'jiza ce kamar ɗan ruwa in sani da manzo sallallahu alaihi wasallam zai masa addu'a ruwan nan kowa da kowa ya sha har a ba dabbobi su sha kuma ruwan nan yana nan kamar yadda ya faru a wani yaki da adam sallallahu alaihi wasallam da sahabban su suka rasa ruwa har suka rika ainihin yanka raƙuma suka rika soke raƙuma su zai samu ruwan sha karshe suka shirya ruwan da raƙuman suke ɗauke da shi suka rasa kuma ya za su yi a nan sallallahu alaihi wasallam su kuma mai ruwa suka je suka ga wata armiya shirka ta ɗauko ainihin tulunta da ruwa suka zagi mota suka kawo manzo sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya addu'a ga wannan ruwa kowa da kowa ya aka shaya aka shayar da raƙuma a cikin tulu daya to kaga wannan dan mu'jiza ce irin wannan suna da sirri ga annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ma min zamil al-anbiya nabiyyun illa wa qad utiya min al-ayati ma amana ala mithlihi al-bashar wa inna ma huwa wahyun utituhu babu wani annabi da Allah maɗaukake sarki ya aiko face ya ba shi wata aya ita ce abinda malaman aƙida daga ba su ke da ita mu'jiza a alqur'ani da sunna duk an kira wannan da suna al'aya wa ma nusilu bil ayati illa taqwifa al'ayat ake kiransu wala qad atayna musa tis'a ayatin bayyinat alqur'ani ya zo da kiran waɗannan ayoyi sannan malamai su kira su mu'jiza ma'ana gagara misali shi ne ma'anar mu'jiza ba za ka iya kawo kamar su ba to annabi yace babu wani annabi face Allah ya bashi mu'jiza aya wanda a dalilin ta mutane suka yi imani yace ni ko babban mu'jiza da Allah ya bashi ne alqur'ani wanda gashi nan ya kasa a kwaikwaye shi za zama gagara kwaikwayo babu wanda ya iya kawo kamar alqur'ani tun wancan lokacin da ake da fasahar ma ta larabci ba a iya kawo kamar shi ba ballantana yanzu da fasaha ta disha shi ba wanda zai iya kawo kamar alqur'ani to wannan ita ce ake kira aya ita ce ake kira mu'jiza kuma Allah yana gudanar da ita ne a hannun annabi wanda Allah ya aiko shi domin tabbatar da gaskiyar annabcinsa to kuma akwai abin da ake cewa karama karama ita ma ne Allah ya baka wani abu wanda ya saba wa al'ada wato a wannan tsokokin ko a wannan gurin ba za a iya samun wanda zai yi abin da kai ba shi ake cewa karama ita kuma karama Allah yana gudanar da ita ne a hannun wani mutum na kirki wanda aka kai shi da tsayawa akan biyar Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam an san shi akan istiqama karama ba ta gudana sai a hannun mutumin da yake salihi mustaqimi salihi mustaqimi wanda yana kan takarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam to idan aka ga wani abu ya gudana a hannunsa wanda ya saba wa al'ada wannan shi ake ce maha karama karama da larabci kalma ce ta larabci ma'anar ta karramawa darashtawa Allah ya karrama wannan mutum ya darashta shi ya fito da matsayinsa shine ma'anar karama wannan ya faru a cikin sahabbai ya faru a cikin tabi'ai ya faru a cikin waɗanda suka zo baya wato akwai waɗanda a cikin sahabbai Allah ya gudanar da irin wannan kamar al'ala ibn al-hadrami sahabi ne Allah ya nuna wata karama a hannunsa lokacin da suka tafi lokacin sai na abubakar lokacin da suka je za a yi fathul bahrain a lokacin sai na umar ya zama shine kwamandan yakin haka je wani teku ya raba tsakaninsa da abokan gawa abokan gaba na wancan gabar shi kuma yana wannan gabar kuma sun karya gada su babu yadda za a iya haurawa inda suke to a wannan lokacin kawai sai ya ce wa rundunarsa kawai a shigo haka nan a shiga tekun da dawakan aka shiga sai ga suna tafiya a kan ruwa kamar wanda yadda suke tafiya a kan rairayi suka wuce suka tsallake wanda ita ce a ah, mu'jizar da Allah abin nan karamar da Allah ya nuna a hannun shi al'ala ibn al-hadram lokacin da suka zo kishi kishi ya ya ya yi musu tsanani sun rasa abin da za su sha kawai da ya ɗaga hannu ya addu'a sai ga sama ta kince da ruwa kaga duk wannan karama ce da Allah ya gudanar da ita a hannunsa kamar Abu musulmin al ɗaya daga cikin tabi'ai mutanen Yaman lokacin da ya je al'aswadul ansi wani katafaren gawartaccen kafiri da ya da'awar annabci tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam na dare ya yi da'awar shi ma annabi ne shi ma Allah ya aiko shi su raba annabci shi da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kafiri al'aswadul ansi ya kirawo shi wannan abu muslimin khawlani wanda musulmi ne malami ne cikin cikin tabi'ai ya ce da shi ya yi imani da shi ya ce ta zai kafirci ce imanin da shi shi ne kafirci kuma ya ce eh kafirci ne ya sa ainihin aka kawo wani zaki aka jefa shi gaban zaki ya cinye shi zaki ya yi masa komai ga shi an sa shi a an kawo zaki an sa shi a garke aka jefa cikin zaki kuma wanda aka yunwatar da shi kwana da kwanaki bai ci ba ya kake tsammani an jefa masa mutum lafiyayye ai sai dai a kwashi kashin amma sai aka zakin nan ko ya motsa daga inda yake Allah ya rike shi yake to in ya iya wannan sihirin ai bai iya wani ba sai ya ce a hura wuta kawai a jefa shi aka hura wuta aka jefa shi wuta ta yi ta ci babba babba babba suna zaune suna jiran wuta ta mutu ta ga toka tana mutuwa sai suka ga abu musulmin ne ya fito da kayan sa ko rikin kuma rigar jikin da mutum ba ya ta tunanin jikin sa ta ce a ah, wanda ya fi karfin kisa a kyale shi kawai domin haka matsa masa ko mutane za su yi saiwa al'aswad al'asiri da kai wannan wannan ko tabin gaske ne saboda haka kawai da ya kyale shi ya ce tafiyarsa lokacin da ya zo madina sai dan umar ya rungume shi ya ce na gode Allah da ya nuna min a cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya gudanar irin abin da ya gudanar da annabi Ibrahim ya gudanar a kansa wannan daukaka ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa malamai suka ce dukkan wata karama da Allah zai gudanar a hannun wani salihin bawa daga cikin wannan al'umma to mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallam mu'jiza ce aya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya samu wannan karramawa ne da girmamawa a dalilin biyayyar da yawa da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam kaga al'amarin da karshe na komawa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to wannan duk akwai shi yana nan da yawa a cikin bayi na kwarai ubangiji yana gudanar da wannan tattare da su aqidar ahlus sunna akwai karama duk wanda yake maka ahlus sunna ai ba su yadda da karama ba ƙarya ya yi bai san aƙidar ahalin sunna ba amma ahalin sunna tuntuni sun yi wannan bayanin har ba akwai littattafai da ahalin sunna suka rubuta akan karama yanzu kamar littafin lalaka itiqadu sharh usul itiqad ahli sunna la libatullah yi. gizo sa na biyar gaba ɗaya akan karamatul auliya yayi karamatul auliya abinda dai kawai ahlus sunna ba su yi da shi ba gamfara ya yadda da mutum ya zama dan fara kuma ya ce karama yake yi ba dan ko wannan a ce shi ma mai karama ne boka mai karama ne ya ce ne mai karama ne makaryaci mai karama ne a sharaɗin karama a wurin ahadu sunna shi ne ta gudana a hannun wani mutumin kiri na kwarai wanda aka san shi a rayuwarsa da aiki da alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama yana aiki da alkur'ani yana aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai da'a ne ga Allah da manzansa to idan wani abu ya gudana a hannunka wanda ya saba wa al'ada da hankali sai a kira wannan abin karama sharaɗin karama na farko ta gudana a hannun mutumin kirki sannan abu na biyu ta kasance ba ta saba wa dokar Allah ba ba ta daga cikin karama mutum misali ya ce ku bari yanzu nan zan miƙa hannu in kawo muku gurasa ya ce zai miƙa hannu maka ya ɗauko gurasan maka ya ba wanda ba karama ba ce taka ne domin gurasan maka akwai mai ita ya ɗauko gurasan maka ka ba mutane ka sato gurasan maka ka ba wanda maka Ba ka ba za ka samu salihi ya yi wannan ba akwai wani a wajen da aka ce waliyi ne ya fito a azumi yana cin gurasa ba a kuma buɗe baki ba rana ba ta faɗi ba saura kamar awa biyu rana ta faɗi shi sai ya fito almajiransa sai suka gaishe yana cin gurasa yaya kuma malam suke cin gurasa ga shi rana ba ta faɗi ba ana azumi sai ce ai shi a maka ya buɗe baki wanda gurasan maka ce gurasan maka ce shi da shi saboda haka shi yana nan tare da su kuma yana maka to kaga wannan damfara ce ya za mu yarda da wannan da zai da zai yarda da wannan to na farko kar ta saba wa shari'a mutum ya saci kudin wani ya ce karama ce idan da sa an zo aljihun yana kwaso kudi yana ba wa mutane yana amfani da aljanu suna fato kudaden banki ko kudaden ajiyar jama'a sai ka aje kuɗi a kantin ka kalle za ka rasa kuma kai ka rufe kantin ko ba ga an karya ba kuma kai kadai ne a kantin ba wani tare da kai ko ba ga kuɗin ba to kaga wannan aljanu ne suke sace su in sun sace kuma za su kai ma irin wannan yan ne. ya fito da su kaga ba za ka ci karama mace wannan farawo ne ba waliyi ba ne sannan kuma wato ita karama har kullum idan ka samu to za ka samu an tana faruwa ne a gurin karfafar addini dan addinin Allah ya ƙara ƙarfi ya ƙara ɗaukaka ba kawai wajen gasa ba ko dan mutum ya nuna ba shi babba ne ko ya nuna wa almajiransa shi fa ba dama saboda ya zama wani abu a'a wajen ɗaukata addini take bayyana duk kisoshin da muka kawo za ka ga a wajen jihadi ko wajen wani kafir domin kafir yana so ya karya addini ya karya musulunci Allah ya nuna masa ya nuna karama a gabansa saboda ka ita karama kamar mu'jiza ce mu'jiza kamar da muka ce karfafa gaskiyar annabi take yi to haka karama karfafa gaskiyar addini take yi amma wanda zai dinga amfani da irin wasu hanyoyi na surkulle dan ya damfari mutane kaga wannan ba karama bace yake ai shi yana da gandumar da zai rinka yawo da ita a sama saboda haka za a gan shi yawo da duba yana yawo a sama wannan ne wani addini za ka karfafa don kana da dardumar da kake yawo a cikin wannan ba wani addini illa kawai ka damfari jama'a ka ce ma wani in shi ma yana so ya kawo kuɗin sa akwai da za a samu to kaga wannan ba karama ba ce don haka malaman sunna suke cewa karama ita ce wacce take gudana a hannun mutumin kirki kuma ba ta saba wa shari'a ba kuma sannan tana kasancewa a bigire na karfafar addini ba na karfafa mutum shi kansa ba idan wani abu wanda ya saba wa al'ada wannan shine kaso na uku ya gudana a hannun wani mutumin banza wanda an san shi fasiki ne ba ya da wani wata sifa ta istikama ko ta sala'a amma kuma aka ga yana yin wasu saddabaru wasu abubuwan da suka keta al'ada suna gudana a hannunsa wannan istidraji ake kiransa Ta lala ake kiran wannan za ka samu wannan tattare da bokaye za ka samu tattare da matsafa da yan damfara duk za ka samu da yan rufa ido duk za ka ga wannan a tattare da wannan ba sunan shi karama ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba mu labarin dujan da irin aika-aikar da zai zo a duniya annabi sallallahu alaihi sallama yake gaya mana cewa idan ya bayyana kamar yadda zo a cikin hadisin Ibrahim bin idan ya bayyana zai ce wa sama ta yi ruwa kuma ta kici da ya ce ƙasa ta fito da tsoro kuma ta fito da tsoro ya sa a kawo mata mutum ya rama shi gida biyu sannan ya ce tashi da izini na mutumin ya haɗe ya tashi kamar ba a yanka shi ba duk dujal annabi ya faɗi cewa zai yi wannan wannan yana nuna dujal yana da karama wannan yana nuna dujal mutumin kirki ne yana nuna abin da zai faɗa wa jama'a na cewa shi Allah ne gaskiya yake faɗa a'a to kaga duk da cewa abin da ya faru a hannunsa ya sabawa al'ada amma kasancewar shi ba mutumin kirki ba ne wannan abun ba a kira shi karama shi yasa duk lokacin da wani abu wanda ya saba al'ada in ya gudana a hannun wani to ka duba mutumin ka duba sirarsa mutum ne na kwarai salihi na kirki ko ko a mutum ne da aka san shi da yi wa addinin musulunci zaman kansa idan an san shi da yawa addinin musulunci da zagon kasa da ya karkan hidi da ya shirka a cikin al'umma to ko ka gan shi yana tsuntsu a sama to ka sani wannan mutum fasiki ne kuma wannan talala Allah yake masa ko ka gan shi yana tafiya akan ruwa yana ya mai da ruwa kamar yana tafiya akan lirai wannan talala ce Allah yake masa ba karama ba ce istidraji ne Allah ce da sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin za mu yi musu talala ta inda ba sani ba mu yi ta sakan musu akalar suna zaton cewa sun tsira sun hau tudun tsira alhalin ba haka bane ubangiji yana musu talala ne sanda zai kama su kamun ubangiji ya fi karfin a kubuce ko a saboda haka mizanin gane karama shine talahiyar mutum salahar mutum nagartarsa biyayyarsa ga Allah biyayyarsa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to akan samu mutane masu tasiri a cikin al'umma tasiri wanda zai zai haifar da kisa ma wani lokaci kamar waɗanda Allah ya sanya hasada a zuciyarsu kun san hasada dafi ne a ido wanda mahasadi idan ya kalli wanda zai yi wa hasada kamar kibiyar wannan dafi ce take fita ta je ta taki mutumin in ba ya da wani kariya ba ya da wani girin da yake nema daga Allah shi yasa Allah ya ce a nemi tsarin mai hasada idan hasada wa min sharri hasidin idan hasada wa min sharri hasidin yake idan hasada me yasa aka ce idan hasada hasidin ba shi ne mai hasada ba daga sharrin mai hasada sai ba a yi shiru ba sai aka ce idan ya yi hassada domin wannan dafin yana tare da shi ba lalle ya same ka ba sai ya harbu shi to kana neman Allah ya tsare ka daga sharrin mai wannan dafin hassada din lokacin da ya harbo ka da dafin Allah na iya maka ni'ima bai san da wannan ni'imar ba ko bai damu da kai ba saboda haka ba lallai ya harbo maka sharrinsa ba ga shi hasadin ne amma kuma bai maka hasadar ba don kaga a nan kasancewarsa mai hasada ko ma kuna zaune da shi a gida ɗaya ko a unguwa ɗaya ko a rumfa ɗaya a kasuwa ba lalle wannan sharri ya fushi ka amma lokacin da ya sa ido ya sa ido ya je goga da wannan hasadar to a lokacin idan ba kana neman kariya daga Allah ba sai wannan dafin ya harbe ka Ko mutum yakan iya rasa rayuwarsa ma a dalilin wannan kamar masu kambun baka abinda ake kira al'ayi annabi yake cewa law kana shay'un yasbiqu la qadar la kana huwa al'ayi la sabaqathu al'ayi da akwai wani abin da zai tsere wa kaddara to da shine kambun baka kambun baka shi ma wani abu ne da na dafe da Allah yake ka a bakin wasu ba lalle ne mutum ya san Allah ya sanya wannan dafin a bakinsa ba ba lalle ne mutum ya nufi mugunta da wannan dafin nashi ba amma wannan dafin yakan iya fita ya cutar da wani bawan Allah daga bakinsa masu kambun baka shine waɗanda duk abin da suka gani suka yaba to abin ya shiga lalacewa kenan kuma ubangiji ya sa wannan ya halitta wannan dafin a bakinsu in dai za su ga abu su yaba kuma ba su sa sunan Allah a cikin yaban ba ba su ce ma sha Allah tabarak Allah ba su faɗa ka ba to za ka ga abin yana lalace in mota ce ya gani ce kai motar nan kai kai tana da kyau to kada fita sai wani wani dan ba ya buga maka ya faffasa maka sa maka danja kana yin gaba kuma kullum kana cikin matsala mota kuma ta shiga ainihin shan mai saboda haka kullum kai ne a gare shi ba za ka san cewa wannan ne kambun baka shi yake kuma abin da ya kamata lokacin da ya gani ce masha Allah masha Allah to ko yana da kambun baka wannan masha Allah ta dabe bai kambun ba zai iya komai ba ta rike abin da su to irin waɗannan akwai su wani wani bai san yana da shi ba ba wai da gayya bane wani bai san yana da shi ba ko mutum ya kai cika wani Allah ya maka kyakkyawar halitta sai ka ga mutumin na ya shiga rashin lafiya yana ta zubewa yana ta saman mu wanda ya faru har cikin sahabbai da ba sai mun kawo misalai da yawa ba to kaga wannan tasiri ne da yake fita daga bakin waɗannan mutane ko daga zuciyarsu wasu da gangan wasu kuma ba su sani ba shi yasa ake so ga abin da mu mumini ya gani kaga abu da dan uwanka to to ka ce masha Allah kai ya ba ka ce masha Allah dan baka san irin bakin ka ake so kuma mutane su rika yi wa kansu addu'a da ƴaƴansu da kayansu da motocinsu da rufansu da gidan da jinsu a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ainin lamma shine fadlun baka tana ko mai kosai ta rika yi wa abin nan mai sunanka abin da take so ya kosai a cikin gaskon kosanta saboda kada mai kambun maka ya je ya fi kaskon a kasa samun to irin wannan ta sa wato samun irin wannan abubuwa da suke gudana a hannun wasu ta sa wasu sun kasa gane mutumin kirki da wanda ba na kirki ba ta ka kowa ya zo ya yi surkulle ya yi rufa ido aka ga wani abu kyale tare da shi sai a ce yi. shi kuma sai tabbatar da mutane ya sa su kafirci ya sa su fasikanci ya sa su kangare wa Allah har ka ga kaga wani ce ai da ba waliyi bane haka ba za ta faru a gurin ai da bai yi kaza ba ai da bai yi kaza ba to wannan shi ne abinda da Ibn Taymiyyah yake so jawo hankali a cikin wannan darasi yake cewa fa innahu qad dakhala bi sababi ihmal zalika ala tawa'if minhum min al-kufr wal fusuq wal isyan a dalilin watsi da bambancewa tsakanin irada shar'iyya da irada kauniya watsi da bambance waɗannan abubuwa ya jawo ma wasu ƙungiyoyi kafirci ya shiga cikin su da fasikanci da saba wa Allah ma la ya alabu illallah barnar da babu wanda ya san iyakar da sai Allah hatta yasiru mu'awilina ala al-baghi wal udwan lil musallatin har kaga sun zama masu taimakawa bisa zalunci da ta'addanci lil musallatina fil ard ga waɗanda aka ba su fawa aka ba su ƙarfi aka ba su iko a doran ƙasa min arin zulmi wal uluwi daga waɗanda suke abota zalunci da girman kai wato sai ka ga <clears throat> mutum ya ce shi talibi ne amma sai ka gan shi tare da wani mugun shugaba azzalimin shugaba sai ka samu wannan salihin yana cewa wannan mutum tunda da kaga Allah ya bashi mulki ya ba shi ƙarfi ya ba shi iko to Allah yana san shi saboda haka sai ta gan shi yana taimaka ma wannan azzalimin a bisa aƙidar cewa Allah yana san shi ne shi yasa ya ba shi mulki kaga wannan ya kasa bambanta irada kauniya da irada shar'iyya irada kauniya ita aka ba shi mulki amma ba irada shar'iyya ba kallazina yatawajjahuna bi qulubihim fi mu'awalati man yahudahu kamar waɗanda suke fuskanta da zukatansu wajen taimaka ma waɗanda suke sha'awa min ahlil ulumi fil ardi daga cikin masu girman kai a doron ƙasa wal fasadi da barna zannina annahum su a bisa tsammanin su cewa waɗannan idza kanu lahum idza kanat lahum ahwalun asaru biha fi dalika kasancewa su suna da wasu halaye da suke tasiri da wannan halaye cikin al'umma ko Allah ya ba su wannan abubuwa da suka sabawa al'ada suna tasiri da su a cikin al'umma mutum ne ne idan ya ga abu in ya yi magana a kansa ko ya kushe shi sai abin ya ta lalacewa sai a zaci cewa yi dan an gan shi da wannan ko yana da hasada duk abin da ya gani ya yi masa hasada to sai abin ya lalace sai a zaci cewa wani saboda wai ya Allah ya ba shi wani abu ko irin mutanen nan ne masu firasa wanda zai yi shaki faɗi ke yana zaton kaza zai faru sai kwatsa bisa irada kauniya ta ubangiji abin ya faru sai a ce waliyi ne sai ga ana san shi ana girmama shi shi kuma yana ba da wani umarni da ya saba na Allah kuma ana bi ce waɗannan da suka kasa bambanta tsakanin irada kauniya da irada shari'a, sai su dinga zaton waɗannan masu tasiri da irin abubuwa na halaye da ubangiji ya ba su kanu bi zalika min auliya illah التوجية عوليات الله فإن القلوب لها من التأثير أعظم ما للأبتال ابن سبيع يقول لك في زكاة تاسكا سنة تأثير سمر عيدي كان قرج كي تكيلش لوكا سنة زوتيا لا تزم غري غري زوتيا لكو ده مكين قاعدة قالوا لا يأدو أسي أن يكرب إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره لا nabi ce lalle cikin bayan Allah akwai wanda in yayi rantsuwa ga Allah sai Allah ya kubutar da shi ce wallahi sai abu kaza ya faru to Allah ba zai bar shi wannan rantsuwa ta ci shi ba sai kaga Allah ya aukar da abun don ya kubutar da shi saboda salahar zuciyarsa ala ibn nadr lokacin da aka kariya lokacin da rubayya yar uwarsa ta karya haƙorin wata yarinya cikin mutanen madina ɗan uwan wannan yarinyar suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce su sai an yi kitafi wannan da ta karya musu haƙorin ƴar uwarsu sai an karya nata annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya nemi su yi haƙuri sai abuwa a ba su diya suka ce su kitafi suke su a lokacin ɗan uwanta Anas ibn Nadr yana daga cikin salihan sahabbai waliyai يدو يتي يا رسول والله لا تكتر لا تكتر سليت ربيع والله ما ذا كريه مسح قليدا قاعد إيه كان هو سنا كان شو أتي أن كريه أنت كمان أنت كريه ما أما ولد باور الله أنا ابن النظر دوين سوا يتي والله ما ذا كريه قولي أنت ما النبي في كتاب الله كتاب يا عم وبنجد يا وجب بكتابي والسن بالسن tun da ya karya haƙorinsa ita ma a karya nata ana cikin wannan sai suka ce min lafi a biya diya dan da nan Allah ka ya canza zuciyarsu shi ne annabi ya dubi yake ce inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abada daga cikin bayan Allah akwai wanda in suka rantsuwa sai Allah ku kubutar da su ga ɗaya daga cikin su shine Anas ibn Labd anas ibn labr anas ibn labr kun san shi ne a yakin uhud aka anan yayi shahada da aka je aka same shi ya kashe wajen mutum saba'in kafin su kashe shi babu wani bangare na jikin shi face akwai suka ko sara babu inda za ka sa hannunka babu suka ko sara har ma aka kasa gane waye sai da yar can tashi wacce yake ba za a karya hakorinta ba sai da ta zo ta duba tafin hannunsa da tafin hannunsa ta gane shi akwai albara ibn azib yana cikin mutanen da su ma suke da wannan mallau aqsama ala Allah la abarra allah sai kaza ya faru wallahi sai an yi kaza sai ubangiji ya kubutar da rawatsu su sai ya abu saboda salahar zuciyarsu albara in aka fita yaki yaki yayi yaki sahabbai suka ga kamar ba alamun nasara sai su zo su ya zage da Allah karanti dan Allah karanti dan Allah karanti sai ce wallahi sai bin yi nasara shike nan sai a karye kafirai ka ila ba muna da su a irin wannan lokaci wannan tasirin zukatansu ne tasirin sana'a ce ta zuciyarsu ya zama da tana da tasiri sama da gangan jikin su inda gangan jikin sa ne zai shiga fagen yakin da ita ba lallai ita yi tasiri ba kun ga zai kashe shi akai amma da wannan addu'a da wannan bakin nashi da ubangiji ya yake karba addu'a ta da shi sai sai ke tasiri sai ke tasiri ko irin suna nan a cikin tabi'ai irin su a irin su Muhammad ibn Sirin irin su Alkama wato suna nan da yawa a cikin tabi'ai irin su al-hasan al-basri hasan al-basri uwarsa har hana shi addu'a take wani lokaci kada a bata masa rai yayi addu'a dan in yayi irin su sa'ad ibn abi waqqas cikin sahabbai wanda addu'a su ba ta faduwa sun suka yi ubangiji yana karbar ta nan take sannan akwai wanda su kuma saboda gurɓacewar zuciyarsu da lalacewar da shirka da jagwali na bid'a da tsafi su kuma sai ka ga shaidanu su kuma na taimaka musu saboda sun zama wa ikwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsinun su ne waɗannan waɗanda ƴan uwansu aljanu kullum cikin fata suke taimaka musu shi ma sai ka ga ya ce yanzu za a samo kaza sai ka ga an kawo ku bari za ku samu kuɗi shi kenan sai ku samu lalacewar zuciyarsa za ka ga yana da wani tasiri shi ko ba ta fuskar ubangiji ya taimaka masa ba ko malayu ta fuskar shekaru su kuma su taimaka masa to wannan ita ce abin da ibn taymiya yake cewa fa innal quluba laha min at-ta'siri a'zamu min mal al-abdan zukata na da tasiri sama da gangan jiki lakin in kana salihatan sai dai idan wannan zuciya ta kwarai ce kana ta'siru ha salihan sai ga tasirin ta na kwarai ne wa in kanat fasidatan zuciyar ba ta da kyau kana ta'siruha fasidan sai daga tasirin ba da kyau fal ahwalu yakunu ta'siruha mahbuban lillahi taratan wa makruhan lillahi taratan abubuwan da halaye dinnan suke haifarwa na tasiri wani lokaci ya kasance abin soyuwa ne ga Allah wani lokaci ya kasance ba ne ga Allah ba lillahi Allah to kaga a nan ashe ba dukkan wani wanda ya yi maka wani abu wanda ya saba wa al'ada za zaka ce masa wani ba domin ana samun masu ta'amuli da shaidanu ana samun waɗanda Allah yake wa talala don za su iya fitowa da waɗannan abubuwan da za su sun saba wa al'ada to wannan ba shi yake ba shi ne mizani ba akan wajen su kitafi ga wanda zai kashe dan <coughs> uwansa ta hanyar amfani da wannan saddabar na koyi kamar hasada ko kambun baka ya yi amfani da shi da gangan don ya kashe wani malamai sun yi magana akan cewa wannan wajibi ne aiki tafi a kanta wa haula yastashhiruna bi bawatinihim wa qulubihim al-amr to su waɗancan waɗanda suke ganin waɗannan waliyai ne har suke cewa abin su sau da a ai aiki da maganganunsu. su ko da kuwa abin da suka zo da shi ya saba wa shari'a ko abin da suke kallo da zukatansu da baɗinin su abin da suke kallo kawai al'amuran kauni al'amuran kauni shine abin da suka gane ya faru din ba suna duba shari'a bane in da suna duba shari'a za su ga ah to ai ko mutanen nan batattu ne bayan walittaka tana tattare da imani da takawa zinan kuma ta yi hannun riga da imani da ya zini zani zina yanzu, wa huwa mu'min to a ce ga shi yana mazina shi ne kuma sannan wai wasi haka ba zai yiwu ba amma ana rufawa mutane a ce da su in kun ga irin waɗannan suna zina a zahiri ne kake ganin zina a baɗi ne zikiri ne kan kai musu inkari ka halaka wannan magana tana na a cikin jawabin ma'ani kaga kaga su waɗanda suke bin su ba ta duba al'amuran shari'i الامر الكوني في كذوبة ويعدون مجرد خلق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة من الله له كيف لك كوي ولا أبو دي فارو أهل دي العادة هو كما وانا كشفي ولا أبو دي فتح وانا بي أو كما كما يأوكو ko wani tasiri da ya yi ta hanyar wata magana da ya faɗa ko ta hanyar suka wannan tasiri ya dace da iradarsa sai su ɗauka wannan abin karama ce Allah ya bashi wala ya alamu da annahu fil haqiqati istidrajun ba su sani ba a alal haƙiƙa wannan abin istidraji ne ta lalace Allah ke masa ba karama ba inda a ce za su iya bambance tsakanin al'amuran kauni da al'amuran shari'i to ba za su fada cikin wannan rikitar ba shi kaga wajibi ne ahlus sunna ya bambance tsakanin abin da ake cewa karama da abin da ake cewa al maganar mu'jiza ko aya yanzu ba za a same ta ba saboda babu annabci ba annabci amma karama kam da a ci gaba da samun ta cikin wannan al'umma wanda ainihin shari'a zai ci gaba da yi mana magana a kanta a darasi na gaba insha Allah sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yace dangane da mai kambun baka idan mutum bai san yana da yana da kambun baka ba kuma sai ya yabi wani mutum sai ya kamu da rashin lafiya har abin ya kai zuwa kotu to a nan yaya za a yi kenan to kaga na farko shi dai bai san yana da kan baka ba sannan ya jahilci cewa ana son idan ka ga abu ka yabe shi ka sa sunan Allah cikin yaban ko menene ba batun cewa ni yanzu ina da kan baka ko ba da shi da zarar za ka yi abu ka ce masha Allah kaga abin da yana da kyau masha Allah wannan abu ne mai daɗin faɗa ma ko a baki kada ka ce a ni ba maye ba ne ba za ka faɗa ba a ba batun ka taɓa mene da baka sani ba din da ba wani kururu ne ba kake ji a bakin da kake kai baka jin sa saboda ka shi wannan ya jahilci idan an ga abu an yabe shi a sa sunan Allah ake. sai ya ga mutum ya yabe shi sai mutumin ya kamu da rashin lafiya su kuma waɗanda abin ya shafa ba su san cewa idan haka ta faru ba ba ko ta ake zuwa ba zuwa ake a nemi shi wanda ya yi maganar a ba shi ruwa ya yi alwala da wannan ruwan a zo a ba ma wannan mutum ya yi wanka da shi ko ya wanke jikinsa da shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wani yayin da wani sahabi ya ganshi ya tuka kaya yana wanka sai ya ga kyan jikinsa sai ya yabe shi bai ce bai sa Allah a ciki ba daga nan mutumin sai ya dinga saba ya dinga zagwalyewa shi da aka gaya wa manzo Allah sai kira wancan ya sa shi alwala aka ba mu mutumin yayi wanka da shi kenan sai ya dawo ya mulmule manzo Allah sai to kai me yasa ɗayan ku zai dinga cutar da dan uwarsa idan kun ga abu kun kun abin nan to kusa kusa sunan Allah a ciki to haka haka ya kamata a yi ba wai kotu za a ji ba kuma aka je kotun ma in alkali ya san abin da ake ba wannan mai kambun bakan zai kama a daure ba sai ya nuna masa ga yadda ya kamata ya yi nan gaba haka manzo Allah ya ba wannan sahabin shi ba daure shi ba ba dukan shi ba sai dai ya ja masa kunne ya daina irin wannan kuma daga ran nan ya fahimci cewa akwai wannan tasirin a bakin sa kuma kada wani ya yabe abinka kuma wani abu ya je ya faru ka ci mai kambun bakari nan ma kuma sai a yi taka tsantsan dan na san kuma wani abu ka je ka sai wasu ba kuma wani dan tsantsai ya faru sai ka ce ai duk masu kambun bakari to ba abin kuma ba haka yake ba kaga kada a da abin da duk wannan kuma <clears throat> ya ce mutum ne aljanni ya shiga jikinsa a sanadiyar haka hankalinsa ya ɗauki tsawon wani lokaci wanda har ya rasa wasu salloli to lokacin da ya farfaɗo wai zai rama waɗannan salloli ne ko ko a'a ai matukar hankalin mutum ya ɗauke to shikenan shari'a ta sauka da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalam al-salat daga ciki alul majnun hatta yafiq wanda ya rasa hankalinsa sai ya dawo cikin hankalinsa sannan shari'a take a kansa saboda haka wannan sallolin ba su wajaba a kansa ba ballanta la ya rama su wani suna ne idan aka ambace shi na annabi za a yi masa salati ko kowane irin lafazi da yake nuna annabi ake nufi ce annabi a manzan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan sunaye ne ba in dai ana nufin ta annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan suna din shikenan ba wani suna ne kai ya kayyadajje ba wannan kuma yana cewa wai ina don Allah ina neman sanin tarihin ka kwari ban da wani tarihi da za ka sani wani tarihi nake da shi ba ni da wani tarihin da zan faɗa ba ku gani shekarun yanzu suka abin nan ba wani shekaru ne da ni ba mutum sai ya tsufa ake ga a tarihin sa amma mutum yanzu da na fara zan zai kare kaga kawai wani da ne ba ba ya daɗi wannan kuma yace yana neman karin bayani akan hadisin nan da yake cikin arba'una hadis a hadisi na hudu da yake cikin arba'una hadis da kuma hadisin kullum muyassaru lima khuliqa yana neman sharhin su wannan darasi yake nema hadisi na hudu na ne hadisin abdullahi dan mas'ud cewa kowane ɗayan ku ana tara halittarsa a cikin mahaifiyarsa shi yake nufi wani dogon hadisi ne yake so a yi masa sharhin sa kullum mu yasaru lima khuliqa kala. wannan kuma ya yi zo a wannan darasin namu mun yi ta magana a kansa da aka yi jiya bai muka sannan ya ce wai kowa an rubuta mishi shari'a kauniya ko shar'iyya sai ni ban gane cewa wai kowa an rubuta miki shari'a kauliya ko shari'a shari'a kauliya ko shari'a da za a shari'a kauliya shari'a shari'a mun yi wannan mun yi wanda darasi shari'a kauliya shari'a shari'a da gari a san da yake nufi ba yana nufin kaddara kowa ubangiji ya rubuta komai na mutum tun kafin a halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin da alfa sana ubangiji ya rubuta duk abin da zai wakana wannan duk mun yi bayanin sa a baya inna hadaina wa sabila imma shakira wa imma kafura yi mata sharhin wannan ayar duk mun yi bayanin wannan a baya sai ya je ka mu kan mu na baya duk sharhin waɗannan abubuwa ne da yake tambaya Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa Allah madaukakin sarki ya ba mu gamdakatar cikin abin da muka faɗa waɗanda suke neman addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatu su na alkhairi gaba ɗaya duk wani mai bukata ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya shi abin da muke yi na karatu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da shi abin da kuma ba mu sani ba Allah ya sanar da mu abin da kuma muka sani bisa kuskure Allah ya ganar da mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi